DW dandalin matasa. Masu cin jini a jika a jamhuriyar Nijar na ci gaba da gwabza muhawara kan matakin ficewa daga ECOWAS ko kuma yawo da ƙasar ta ɗauka ita da makwabtanta Mali da Burkina Faso. Yayin da waɗansu matasan Nijar ke rawa har da tsalle, waɗansu kuwa gwiwarsu ce ta yi sanyi game da makomar harkokinsu na yau da kullum, musamman kasuwanci da kuma karatu. To wannan batu ne shirin dandalin matasa wanda ya saba duba dukkanin matsalolin da matasa ke fuskanta har ma dai da irin ci gaban da suke samarwa a su na asali zai duba. Ni ne Muhammad Tijjani Hassan. Tare da ni Salihu Adamu Usman za mu gabatar da shirin na yau. na Allah Toma Dalla. Matakin haɗakar ƙasashe uku na yankin Sahel ko kuma IOS na raba gari da ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ko kuma yawo. na ci gaba da tada ƙura tare da haifar da muhawara a ciki da wajen Nijar har ma da yankin waɗannan ƙasashe uku. To a jamhuriyar Nijar masu jini a jika da suka kasance a sahun gaba wajen gwagwarmayar korar Faransa da sojojinta daga ƙasar na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da wannan mataki da zai kawo ƙarshen zirga-zirga ba tare da shinge a tsakanin ƙasashen yankin ba. To Saliu mu fara da Ismailu Hami Muhammad Rabi'u matashin dan gwagwarmaya da ke zama ɗaya daga cikin waɗanda suka yi maraba da wannan mataki. Mun shi daɗi matuka. kuma dama abu ne wanda muke jira. Ka ina iya cewa ai mu muka ringa zabar-zabar ma muna cewa mu fece mu huta daga cikin ita wannan hukuma. Saboda shi in aka kirkiro hukuma ai tana da gururuka. Idan kuma ta kasa cimma gururuka na nata kenan kaga hukumar nan ta zamto bata da eh, mahimmancin gaske kuma idan aka ce hukuma ita da kanta da ta sharɗanta ma kanta wasu ayoyi wasu dokoki tana take wa'inan dokoki kenan kaga ta zamto haramtacciye hukuma wadda dama tun babu bane kamata a ce mun yi ma kan makaratun ta nutsu mun huta daga wannan hukuma to dama da yake kun san baiwa kasa ɗaya tak ta ɗauki aniya ta huta daga irin cikin wayannan eh, hukumomi na kasashe saboda za ta iya shan wahala amma da yake yau duniya wa ta zamto falle-falle kamar da ake cewa le monde est polar ba wani alƙibla ɗaya lakan bace ba duniya take kallo a yanzu duk da ana cewa muna cikin mondialization amma duniya ta kasu ta rabu falle-falle ce akwai yankin amurkawa akwai yankin 'yan rasha akwai yankin 'yan china akwai yankin larabawa yau kana da dama a matsayinka na ƙasa ki zaɓi da wanda ya kamata ki kulla hulɗa ki kulla harkokinki ba dole bane sai kin tsaya a kulle yau ana ci muku zarafi ba a cikin wata hukuma wadda fi ga shi ko yau da hutar wannan tamu mu Allahu za ku gani yadda abubuwa za su warware to Salihu ka ji ra'ayin wannan matashi fa gaskiya ne ka san aka ce wai ra'ayi riga kuma ka ji shi yana nuna ma rashin tabuka wani abin kirki da wannan kungiyar ta yi wa kasarsa To sai dai amma Salihu ina gaba nan ba giza ke saƙa domin wasu matasa na ganin cewa wannan mataki na iya shafar harkokinsu musamman batun ilimi da kasuwanci da ma uwa uba walwala da shige da fice a tsakanin waɗannan ƙasashe ba tare da wani shamaki ba kamar yadda aka saba tun fil azal. To Salihu kan wannan gaba bari mu je ga amma Musa. Mm, matashi da ke sharhi kan harkokin yau da kullum a birnin da magaran na jamhuriyar Nijar ba? to a jimilce dai ina iya cewa kamar akwai fannoni guda biyu wanda sosai matasa za su iya shafar su idan wannan abu ya tabbata nijar ta huta daga wannan kungiya ta haɗin kan ƙasashen afirka ta yamma ta ko sai da yawo na farko shine bisa kan fannin karatu na biyu kuma da harkar zirga-zirga da kasuwanci kun san yau akwai matasa da dama da suke karatu a kasashen da suke cikin wannan kungiya kuma akwai matasa da dama wanda suke kasuwanci tsakanin su da kasashen eh, ecowas ko sai da yawo kunga kuka ɗauka nan jamhuriyar nijera musamman nan yankin eh, kudancin jamhuriyar nijar akwai masu shiga nigeria musamman wadda muke da iyaka ta wajen kilomita 1500 ko kama tun daga difa har zuwa gaya mutane suna shiga najeriya akwai waɗanda suke zuwa benin wasu har lome duka suna zuwa suna kawo kaya kun ga idan aka ce yanzu an huta daga cikin wannan kungiya na cewa sai mun sake gabatar da takardu na bukatar visa ko wani abu makamancin haka za a iya samun cika sosai na biyu bisa kan fannin karatu kuma kun san duka kasashen ecowas yanzu kana dan nijar kun ga nan musamman jami'a da muke da anan da magaram duka 'yan kasashen ecowas abin da suke biya wajen karatu kusan ɗaya ne da 'yan nijar kuma mu ma idan muka je wannan kasashen kusan haka nan muke biya waɗanda busu cikin ikowarsu ne sun biya abin da ya limka hakan so uku ko so hudu ko ɗauka yan cadi da suke zawa na haka suke biya kenan mu ma tana yiwuwa zuwa gaba wannan abin zai iya shafan matasa wanda za su iya zuwa waɗannan ƙasashe domin yin karatu To Salihu ka ji fa abin da wannan matashi ke cewa. Haka ne to amma ai tijjani ba shi kaɗai ba, domin kuwa hatta matasan 'yan kasuwa sun shiga fargabar abin da ka iya zuwa ya zo, har ma wasu suna tunanin cewa sojojin da suka ɗauki wannan matakin na neman ɓata da tsalle. To kar dai mu cika masu sauraro da surutu, mu je ga waɗannan ra'ayoyi da muka samu daga yankunan Difa da kuma da Magaram. Wannan abin mu ba mu ji daɗin shi ba. Sabida haka mu shugabanni mu muna so a yi haƙuri a zama tsuntsiya maɗaurin ki guda irin na da saboda ni direba ne wata ran watakila a boda ɗin shugabanni su ce mana mota ba za ta iya fita zuwa Nijar ba kaga mu kuma shine hanyar cin abincinmu to ni dai gaskiya na yi bakin ciki ba shi daɗin wannan abun ba dalili na na farko muna shiga kasashe makwauta muna sayayya muna ganin irin alfarmar da muke samu akan sai da yawo to an ce an rihe sai da yawo ina fatan su zamna kan teburin sulhu a ga ta inda za bullo ma wani al'amura saboda dan talaka ya sanyi a ga yadda ya kamata a ƙasar nan ta dawo kan tafarki mai kyau. To yayin da waɗannan matasan 'yan kasuwa ke ganin cewa wannan mataki zai jefa harkokinsu cikin yanayi maras kyau. To amma Ismailu Hammi Muhammad Rabi'u na mai tunanin cewa ECOWAS ɗin ba ta da wani amfani ga waɗannan ƙasashe guda uku dukkaninsu da ke ƙarƙashin sojoji. Hassali ma matashin ɗan gwagwarmayar ya ba da misali da waɗansu ƙasashe da suka fita daga cikin ƙungiyoyin yankin amma ko a jikinsu. To bari mu saurare shi. Karni ne zo wanda za mu kubci kuma huta daga sai yawo ai ba aka fara. dama akwai kasar Mauritania ta huta akwai hukumomi hukumomi a kasashen duniya wanda kasashe da dama suka kauce suka tayye su ga kasar maroko da ta huta da hukumar kasashen Africa Union African mi ya faru he ma muke gani kasashe da dama wasu in suka huta daga wasu hukumomi wallahi tallahi sai su samu walwala sun samu kansu su yi abin da suke bukata in ka lura ne sai dawo ta wasu fannunuka ai da mu ne ma take yi ba amma yau idan dai wannan haɗin gwiwa na kasashen yankin sahel ya tabbata wallahi tallahi wannan shine yankin da zai yi kambacin ayyukan da hukumar sai dawo ta kasa kenan kun gani in sha Allahu kasashen da suke cikin sai dawo a halin yanzu ɗaya kun ga suna kubcewa sun dawo cikin yankin namu na aliyansu da Sahel za mu ci kambacin sai dawo mu yi abin da ta kasa yi mu nuna mata cewa da akwai shugabanni wanda sabbin jini sun shigo cikin wannan yanki namu na sahel za su ci kambacin su kuma mu nuna ma duniya cewa muna iya yin sabuwar hukuma sabon haɗin gwiwa wanda zai kawo ma kasashen mu sabon arziki to salihu gwamnatocin waɗannan ƙasashe uku wato mali da burkina faso da kuma jamhuriyar niger sun ce babu gudu babu kuma ja da baya a game da wannan mataki da suka ɗauka har ma sun ce suna da wata ɓoyayyar ajanda da idan suka fara aiwatar da ita za su ba da mamaki. To haka ne Tijjani idan ka duba waɗannan sojojin sun yi nisa kuma ba su jin kira. Amma idan muka sake komawa ga Musa amma kira yi da su mayar da su cikin kube. Yanzu tun da dai sun ce an tahi kenan babu zancen dawowa kenan sai a kama tun da wuri a yi kamun kafa ƙasashenmu dama makwabta ne al'umma guda ce. kenan a san wata sabuwar yarjejeniya wadda za a fitar da ita wadda a cikinta za a kayyade duka irin ababen da ya kamata wanda zai su sauwaka rayuwa tsakanin al'ummomin wannan guda biyu domin diyan da aka yi dai wannan rayuwa ce allah ya haɗa mu tare dole sai an yi ta tare kuma ina ganin wannan zai iya taimakawa wajen a samu sauƙin abu. in kuma ma za a iya karya karhin hukumomin na ƙasashenmu na a basu zance na su yi haƙuri su dawo a sasanta kenan ina ganin shi ma wannan mafita ce To Salihu ina ga lokaci na ɗaga mana hannu don a nan ne ya kamata mu takawa shirin birki in dai ba saƙo gare ka ba zuwa ga Janar Tani ko kuma Captain Ibrahim Traore ko kuma Kanal Asimi Goita. Ni dai kawai sai in ce Allah ya baiwa waɗannan ƙasashen zaman lafiya. To amin summa amin Salihu, ma sauraro sai kuma a wani jikon idan mun haɗe.